ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ceto زي امباني اولا amfani a wurin Allah ba sai kuma Allah baya yin izinin ceto sai ga wanda ya yarda da shi saboda girman Allah saboda girmansa idan ya yi magana a sama sai mala'iku su buga fuka-fukansu don sun kuyawa ga maganarsa har sai firgicin da ya same su daga maganar Allah ya yayi sai su ce wa Jibrilu me ku ya faɗa sai Jibrilu ya ce ya faɗi gaskiya kuma Allah shi ne maɗaukaki da zatinsa da galibarsa mai girman da ya fi komai.